tare da baban Cinedu wanda ya shigo wannan kafar yada labarai ta DCL da wasu bayanai. Baban Cinedu dai fitaccen jarumi ne na fina-finai a arewacin Najeriya. Baban Cinedu barka da shigowa wannan. Yawa dutsen kura barkan ka dai. abokin aikinka dauda adamu kahutu rarara ya yi wasu bayanai haka da mutane suke ta bayyana ra'ayoyi kai menene ra'ayinka dangane da wato kalaman rarara na baya-bayan nan. To, kasan ita da duniya take kowa yana da dama ya faɗi ra'ayin shi bisa abun da iya irin fahimtar shi. Kuma ni a nawa opinion din ai za ka ji shi ma da yana magana ya ce shi da yaran shi. To, ani kuma ka ba yaran shi bane, ka gani a ne? Magana yake akan cewa da shi da yaran shi wannan ra'ayin su ne kuma ra'ayin shi ne. kuma yana da dama because yana da dama ya faɗi abin da yake zuciyar shi da abin da yana damar shi amma ni a irin na warayin akwai abubuwan da ya faɗa wanda yana ganin daidai ya faɗa akwai kuma abin da yana cikin abubuwan da ya faɗa wanda ni a na warayin yana ganin ni guri na ba daidai ba ne. tafi daidai da na abubuwan da ya faɗa wanda ya kamar irin maganganun da ya faɗa cewa irin yadda kamar gwamnati mai girma shugaban ƙasa a janar Muhammadu Buhari irin abubuwan da suka yi mashi musamman wajen karshen karshen mulkinsu. Gaskiya akwai abubuwan da suka yi mashi wanda a tsakani da Allah ni kaina na san cewar ba yi mashi daidai ba. A tumi kamar yadda wannan maganganu gaskiya ne ba yi mashi daidai ba akwai abubuwa da yawa da aka yi mashi wajen karshen musamman wajen karshen mulkin janar Muhammadu Buhari. wanda in sun duba su mutanen da suke cikin gwamnatin abubuwan da ya masu na alkhairi ya kamata ce sun duba bisa irin wayannan ko da ya yi masu ko laifi a ce ya masu wani abu daban ya kamata su duba alkhairan da ya yi masu ya wato su manta da wani abu amma na gaba su duba wannan ba kuma ba su duba irin wani alakan ba sai mashi abubuwa wanda ba daidai ba da yawa wajen karshe shi kuma abin da ya kamata ya duba shine shi mai girma shugaban kasa bai ma san da yi da girma jana da Buhari a matsayin shi na shugaban kasa akwai abubuwan da suke faruwa a mulkin shi wanda shi wanda bai sama ana yi ba. Duk rigiman da aka yi tsakanin mutanen gwamnatin eh, eh, Buhari da shi eh, abokin sana'a na rara Buhari bai sana yi. Abu na biyu a cikin gwamnatin shi mai girma janar Muhammadu Buhari ai kware ne akwai matsaloli akwai kurakurai da yawa wanda an samu wanda wasu bayan ma an sauka wasu kuma na cikin mulkin mun gani wanda wasu daga cikinsu ba laifin shi bane wanda shi ka shi aboki na sani idan kamata ya ce abokan mutanen da eh, mai girma shugaban kasa tsohon shugaban kasa ya yi aiki da su wato akwai wa'inda gaba daya abun da suka yi wato sun yi ne na ra'ayin kansu ba sun yi dan Najeriya ba misali akwai abubuwa bude kamar lokaci akwai sanda za ganka misali a zuwa ce a kasa ta kasa yin albashi sai a je a buga kuɗi irin wannan buga kuɗi ya kashe kasar nan ya kashe mutuncin kasar nan ya kashe darajar mutuncin kasar nan a je a buga kuɗi kuma bugun kuɗin ma suna buga yana albashin ne wala ba nan abun da suna bugawa suna yi ne abun da suke gani cewa su suna gani ra'ayin kansu ne shi kuma shugaban kasa yana ba su dama ne suna yin abubuwa wanda yake ganin za su kawo ma kasa ci gaba suna da sifin da shi kai ma ka gamsu ka kuma yadda da dauda rarara cewa kuna zargin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari gwamnatinsa ta damalmala Najeriya a kalmomin da ya amfani da su kenan. Ni ba yarda da wannan ba. Abin da san cewa maka bai yarda da wannan ba a cikin gwamnati dai akwai wanda sun yi akwai gwamnati waye zaka samu wasu sun yi daidai wasu sun yi ba daidai ba amma ba za ka zo ka ce shugaban kasa ba kamar janar Muhammadu Buhari mun yarda akwai wanda sun yi abin da ba daidai ba wannan gaskiya ne akwai su ko ni ana cikin gwamnatin mai girma shugaban kasa na fito na yi magana akan minista na shari'a ma wanda a kan lokacin yana kan mulkin shi na fito ni na yi magana I'm not afraid ba wai bayan masu sauka ba suna kai ma ni na yi magana na ga abun da na gani na yi magana A yi open my wata and talk ana kan mulki ma na yi magana amma ba wai komai za a dauko kuma dora mashi shugaban kasa a ce a'a kaza yanzu kamar misalin da ya yi aka ce wai kwana dari na eh, na, na, na, na, gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ya fi shekara hudu eh, eh, shugaban kasa Buhari wannan magana banza ne ba zai yi wannan magana hankali ba zai dauke shi ba ya za ka yarda da wannan magana amma ai abokin aiki to shi da ya fara dai ai shi yasa ba a son ka yi fira cikin fushi shi akwai bacin rai na san da yana damun shi wanda aka yi mashi laifi eh gaskiya ne an yi mashi laifi yanzu an magana laifi a gwamnatin nan ni akwai wanda aka yi ma laifi ma irin ai laifin da aka yi mini shi ba mashi ba laifin da aka yi daga wancan gwamnatin zuwa yanzu da ainihin hakuri ni ma na yi yanzu wancan gwamnatin a cikinta shi ya sani a lokacin da ake magana wannan barnan da yana magana a mashi barnan da aka yi mini ya sani ba dan karami bane ya sani amma cikin su waye ya taba ya compensate dina daga jiha zuwa zuwa federal waye ya compensate a ina ne an bayi magana amma federal da akwai da suka ce a yi hakuri za a samu lokaci kuma an dole a wani abun za ka yi hakuri domin akwai lokacin da za ka jira yanzu su kansu sun shigo gwamnati sun samu matsaloli suna jira maybe ga rigimar shari'a ga waye ka ba da time da za a samu lokaci da za a ce a to ai ga time idan ka ba da time yanzu ya yi early ya yi wuri wuri a fara mutum ya fara rigima yanzu saboda akwai lokacin da za ka jira idan ya kai gaba da za a rigima din ai maganan baki kowa iya nashi mun mu ma fiye maganan baki din lokaci zai yi da za yi magana wanda ya mun gani ba daidai kuma za mu fada amma baban cin amma baban ne da shi abin da rana ne idan bai nemi cewa a bashi mukamin ministocin nan ba ko ba shi a bashi ministan ba amma a bashi ya ba wasu ministocin nan tun yanzu za a yi gwamnatin nan ta shugaba Tinubu a yi ta ta kare kamar yadda ya yi zargin ta Buhari ma ta tafi haka nan ba tare da wani abu ba ina laifin haka dan ya nemi wannan abu wallahi ko ni ban gani ai magana ta gaskiya idan ana magana gudunmuwa duk wanda ya ce rana bai bada gudunmuwa ba ya kawo son rai ya kawo ra'ayin kanshi ya kawo nashi wahala da muka sha a wannan tafiyar daga ta zuwa karshen ta ba dan karmi bane ina da kuma dama na ga maka ai irin wannan ai ba komi ne ba akwai abubuwan da ya faɗa wanda yana da gaskiya ne akwai abun da ya faɗa kuma wanda ni ra'ayi na ba wai na ce a a ra'ayin shi ba ni ba daidai da ra'ayi na ba kamar waɗanne waɗanne abubuwa ne rara ya faɗi da kai babanci ne da baka gamsu da su ba a fito ka ce mini wai abun da aka yi a wannan gwamnatin na kwana da ri ya fi na shekara takwas na buhari ai ba zan yarda da wannan ba hankali na ni ba zai dauki wannan ba hankali ma ba zai dauki wannan ba ni ba zan yarda da wannan me yasa kake ganin haka saboda abin da ido na abin da na sani ne a gwamnatin janar oh, muhammadu buhari ko kaki ko kaso akwai abubuwa na alkhairi da ya kawo ma najeriya wanda ba za ka ce a kwana da wani gwamnatin ta ta kawo shi wallahi ba ta isa ba amma ana maganar da aka daina garkuwa da mutane aka samu lafawa gashi kuma faɗi tashin da gwamnatin ta Tinubu take wurin haɓaka tattalin arzikin ƙasa wanda ake ganin watakila abubuwan da shi tunubun yake sun barranta da tsohon shugaba Muhammadu Buhari baka ganin maganar rara ɗin rara ɗin tana da a wannan layin maganar harka magani magana kidnapping da magana tattalin arzikin ƙasa gaskiya ne Tinubu ya yi bakin kokarin shi amma yanzu ka tuna lokacin boko haram da mai girma tsohon shugaban kasa ya zo lokacin boko haram a cikin kasuwanni an kasance irin kano kaduna abuja kai wurare da yawa salar juma'a ma ba iya yi yanzu kafin wannan shugaban kasa tafi sai da ya zama na wannan magana na boko haram kashi tamanin nashi an samu saukin shi at least in wani gurin bai yi ba ai a wani ya yayi nashi kokarin ni fa ba ina magana cewar a'a abin da nake nufi ne a ce wai a kwana gari dai ba wai ban sani wani site ba a ce gaba daya a gwamnatin jiran Muhammadu Buhari a wannan gwamnati kuma ce kwana gari ta yi abin da ya fi nata wannan shine ba zan iya tare shi kuma ban ce maka shi shugaban kasa wannan fa yana bakin kokarin shi magana amma amma baban du eh, tambayar ita ce ka zauna da Dauda da muka hutu larara tun bayan da ya wannan kalamai tun da ka ah, kun samu sabanin ra'ayi akan abin da gwamnatin shugaba Buhari ta yi da kuma abin da gwamnatin Tinubu ta yi a kwana eh, wato watanni uku kuka tsitsifi cewa aka nuna masa rashin gamsuwa. Rashin gamsuwa. Sanda zai yi hirar ya nemi ya nemi shawara na? Firar da dan jarida daban waka daban fa. Dan jarida da yana da ke da reza da zai yanka maka wuya ka miƙa mashi wuya kuma. Ai filar da ko su manya idan za su filar da jarida suna neman wanda za suna ba su shawara yaya zan yi. Shi fa abun da cikin fushi ne yayi wannan hira. kuma ban ce maka abin da ya faɗa ba gaskiya bane abubuwan da ya faɗa mabiya kasarin su gaskiya ne to amma a yanda ya sa su da yanda an kalle su yanzu gaba da an dauki abin da an dora mai mai girma jiran eh, Muhammadu Buhari ganin cewa shine kamar shine lalatacce a cikin wannan wanda kuma ba haka bane to a ganin ka me ya kamata yaron ya faɗi idan da kai ya tuntube ka tunda kai abokin aikin sa ah, abokin aikin sa a to ai ce irin ra'ayi na ne ni ne zan ba shawara zan ce to ka nemi tun da press conference ne kai ka san ku ɗan jarida ɗan jarida kullum yana rike da reza inda zaka ba da dama ya baka fiya ne ya sai da jaridan shi balle ka mika mishi wuya ga yaba ka nemi shawarwarin masana yaya wannan abun yake a nan ya yake a nan wurin ni na sani fa kamar na ga maka an yi marara laifi gaskiya ne to amma laifin da aka yi maka kai aka yi mawa yanzu da ni da yanzu dukan nan dukan lokacin kan zuwa Muhammadu Buhari haka muke ba a kyautata mana ba ni na taba bira na ce akwai a ministocin Najeriya duk wanda ya taba daukar naira dubu da biyu ya bani ba aiki na mashi ba duka ma ban cire kowa ba ya zo ya ce mini ga kyauta ne wannan dubu da biyu na baka ya zo biyan shi wanda ma yake iya kiran ka ya da zaune idan ya ji wani abu zai kira ka in ka kira shi zai daga ya aka ciki irin su hadisi rika amma ina gaya maka wanda zai ce maka da ko wani abu ai ba taimako amma in Allah ya taimake ka fa ai kamata mu gode Allah Allah ya taimake mu Allah ya ma mana asiri ko wani bai mana ba Allah ya yi mana ba haka muke ba kafin zuwan Buhari dusiya mun samu wallahi ina tashi zuwa ka nake ba magana amma na gode Allah da ba haka nake ba kafin zuwan Buhari na samu canji Duk ba haka duk ba samu canji shi haka yake shi haka yake da bai samu canji ba ai canji in na samu canji da ya samu ko kwata kwata canji shi na samu kwata kwata kwata kwata kwata canji shi na samu ya samu canji mana shi yanzu ya sai ya ce cewa bai samu canji ba a rayuwar shi a gwamnatin jami'an Mamadu Buhari sai a ce ba a samu yadda ake so ba wannan shine gaskiya kuma mu ce gwamnatin jami'an Mamadu Buhari ba ta kyautata ma 'yan siyasa ba gaskiya ne 'yan siyasa da yawa abun da suka yi ba a yi masu ba alhaji Allah ya rufa mararasi idan ya ce Allah idan ce bai samu rufin asiri ba wanda ya yi ma Allah kare ya samu rufin asiri ko mu nan bai mu kai kwata kwata kwata shi ba muna cewa Allah ya rufa mana asiri sai ina tashi na ga maka wallahi ina tashi tara wallahi ba ni da dubu ashirin nawa yanzu haka a wannan daga wacce gwamnati zuwa wannan kwaman gidan abinci nake gurewa wallahi tallahi sai da na sai da filaye nawa da nake ji da su guda hudu nawa nake sai da wa jini zuwa nake in yi drama na in yi wannan in nemi kudi na in zo in sa in wani gwamnati ne da nake tunanin wani abu ni ma fito kuka mana ina san ba ai mana daidai ba kuma gida abincin da nake budewa wallahi tallahi kaddara banda abin da nake nema wallahi sai na sai kaddara filai na budawa ganawa da raraye da 'yan jarida ta janyo martani daga bangarori daban-daban inda wasu suke muku kudin goro suke yi wa mawaƙa gaba ɗaya suke maida muku da martani me za ka ce kan wannan martani da ake maida muku eh to a kasan yadda rayuwa take da wani dama ka da yake jira wani kuma zai rabe da wani abu ne ya nemi suna yanzu kamar wani lauya dan jarida ne ko lauya ne wanda ya zo ce duka mawaka kowa maroka ne kaga in ka duba abin da yake nema ya zai da rabe da rigimar rara ne ya yi suna In ba san shi ba ai ka rabu da wata rigimar ne kake shiga wata kai suna wannan wasu masu neman suna ne kawai bari shiga rigimar nan ba wai dan Allah ba wallahi karya ne in ya ce da Allah shi da rigimar karya yake magana ban ne nema yake suna kawai kuma shi rana ya bashi dama ya suna shine zai biya mashi ma wai zai kai kara duk magana banza ne wace hujja zai kai kara kai kowa na dama ya faɗi opinion din shi ina da right in faɗi ra'ayina rana na da right in fadi ra'ayin shi ai mashi ba daidai ba ko zai tace ba mashi ba daidai ba ai mashi ba daidai ba amma abun da kake so ka shi shine akwai yanayin da kake hida da yan jarida za ka yi magana akwai yanayin da ya kamata ka faɗi magana yanzu ni nan gurin ni yanzu a matsayin na aboki dukkan wanda suke tare da shi kowa ana cewa yaran shi yaran shi in ya faɗi abu ya kamata ce eh haka ne ko ina so ko ba na so amma ya abu ba daidai ce shi ba daidai ba ba na so tsoro ona nidi a faɗu magana amma wasu suna rabewa da wasu ne a maka kudin jam'u kudin goro a ce wayan nan kaza wayan nan kaza wayan nan kaza wayan nan kaza shi kanshi wanda ya faɗi wannan magana ya san hakan ba haka ba amma ya zai iya nemi suna dole sai ya rabe yanzu shi ya rabe da rigimar rana ne yana neman suna ina ga maka gaskiya ne sai aka bashi shi ya nemi abin da yake nema kila ta nan zai samu nashi abinci ko ya nemi suna sannan ya samu amma suna ne yake nema ba wani abu ne to abinci ne du eh, shi rara ya ce idan da son samu nema a bashi minista ko kuma a bashi wato gurbin minista ya kai kusan tare kuka duka waɗannan faɗi tashi wuraren neman ma shi Bola Tinubu ƙuri'u. Kai kuma wani minista kake nema wani mukami kake ganin ya kamata a ce da an baka ah, a wannan gwamnati shine an saka ma irin gudunmuwar da ka baiwa gwamnatin Tinubu gwamnatin Tinubu to a wannan shugaban kula da makabaratu ba shi ne dai zamu ta koma kana ba duk iya wahala ba dai nan kawo takarda makabarta za ka yi magawa kudi ba ko idan ce za su yi ce amma shugaban kula da makabarta ma na ga dama wannan mukami duk wanda an dauko bani wanda na ga zan iya yi zan yi amma da a bani mukami da ka a bani mukami abun da ina nema gaba daya na gurin Allah ne idan Allah ya ga dama kai ba zai ga maka wani abu da yanda duniya yake kana iya kai wahalan siyasa ma wani ya zo daga baya Allah ya bashi abinci a cikin ta wurin samu daga Allah ne tawakkali na yi tawakkali Allah ne ke azantawa shi ke badawa shi ke hanawa hoto na kawai aka gani hoto kawai aka gani na yi da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu idan ka ga inda ake turo mini account number haka kawai wani ya je min karya an bani kudi a jihar Katsina an bani miliyan 30 ne ko ne in ka ga inda ake turo account number kuma bayan wannan abun da ya faru wallahi da azimu ina tashi bani da dubu shi amma na gode ma Allah ina da lafiya ina da rufin asiri kuma ina da kadara ko ni da kudi alhamdulillah mukami in na kashi ya kada kwa gaba in na gazan yayi in ma ba bani ba alhamdulillah akwai mutane na suna da mukami yanzu a cikin wannan gwamnati ina da irin su yawo da razam ina da irin su eh, eh, mai girma eh, nsa ina da irin su wannan mai girma tsohon gwamnan jihar jigawa talamis ina da irin su ibrahim masana ina akwai mutane da ina da su idan aka kare gwamnati su ma suka ce ba su ga dama sun taimake in Allah ya taimake ka ko wannan ba su taimake ka ba Allah ya amma ina da mutane a ciki ko da shugaban kasa ko yanzu ko kwanan nan wani abu ya faru ana so a cici wasu mutane a ashi wani fili a zalunci wasu al'umma wallahi tallahi magana kawai na yi da NSC bai ba da kudi ba amma ya bani abun da ya fi kudi ya je ce wannan mutane da ake sa zalunta a ji a bincika ya ku yake aka bincika ana so a kwace musu fili ne aka ce a ah, marayu ne wasu wani filin marayu da ake so da chambe da musu irin wannan akwai alfarma yi. wata alfarma za maka ba na kudi ba ne ba kuma rara yana da alfarma a kasan nan fiye da yadda yake tunani zai yi wani abu ya faru shi ma ya je a yi kaza a yi mashi so a hakuri na san an bata mashi laifin an fa yi mashi ba daidai ba magana na gaskiya ni na sani an yi mashi ba daidai ba ba an fa bata mashi ne. amma dole ya kamata ya zama mai hakuri ya yi control in za ka yi fada in za ka yi fidar da yan jarida kada ka yi da yan jarida kada ka yi fidar da yan jarida kana fushi ba dan jarida yanzu na zai baka hukuka da kanka ka yanki kanka wallahi ba ruwan shi kuma shi ya samu abinci zai ci gaba da dorawa ba a fira da ɗan jarida kana cikin yanzu baban cinedo menene sakonka na ƙarshe ga ga jama'a kan wannan batu mm, batu sako na ƙarshe ga jama'a shine a na dadai shi wanda ya yi wannan hira akwai laifuka da ya mashi da yawa kuma na kan kalli midiya da yawa na ga kai mashi wasu karyace karyace wallahi wallahi bana kare shi wallahi tun da ya wannan abun wallahi kowa ya bayyana da shi ba don kiyaye. amma ina gani wani lokaci a a yanda ake mashi wasu karyace karyace a ciki a ce an yi kaza ina gani a media na in karya ne na sani in gaskiya ne ma na sani ina kan a yi mashi karyace karyace a mashi wani abu ya yi kaza an yi kaza an yi kaza wani abu in ka bi ta za ka rika daukar mutane a inda ba nan suke ba na biyu kuma shine maganar shugaban kasa tsohon shugaban kasa Jana muhammadu buhari wallahi mutum ne mai integrity wallahi mutumin kirki ne mutane na je ina so mutane su sani zuciyar shi wallahi zuciya ne mai kyau amma mutanen da ya aiki da su ne wasu daga cikin su babu Allah a su babu Najeriya a kansu babu ɗan Najeriya a ransu ba su kullu abin da suke magana ya za su yi su ci gaban su da na iyalin su kawai kuma kowane gwamnati an yi sai ka samu irin wannan bambanci da Buhari da wannan shugaban kasa na yanzu wancan Buhari in ya yarda da kai ya yarda wannan ko ba magana da wallahi yana jin gulma wannan idan ka yi ba daidai ba ga shi zai ci ba ba ya jin gulma ya ka kawo shi a rubuce ka gani proof shi sai ka kawo a rubuce ya jin gulma wallahi wannan yana jin gulma fa wallahi idan ka je ka yi ba daidai ba aka kawo shi da kicin penalty da kai down ka bai guri yanda kuka yi ma Buhari kuka yi mashi cin kashi kuma abu na biyu son to bai kamata faɗi wannan media ba wallahi Buhari yana da karatun addu'a alhaji wannan rayuwa sai ka yi addu'a ko kana zala ko kana darika ko kana shiya ko kana sai ka ta an yi maka addu'a ana taya ka da addu'a buhari kawai nationalist ne shi To a babanci ne muna godiya sosai da ka kasance tare da mu da fatan za ka ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya kuma za ku tattauna da Dauda Adamu Kahutu.